Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalal FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya yi daidai da 12 ga watan Janairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafa da rahoto kan kiraye-kiraye da malamai a Najeriya ke yi ga gwamnatin kasar kan neman a saki shehun malamin nan na Zaria wanda ake zargi da alaka da sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulki a kasar. Mutum ne shi mai son zaman lafiya kuma mutum ne da ya sadaukar da rayuwar shi da wajen koyar da addinin musulunci. Haka zalika mu biyo da rahoto kan yadda kungiyar masu sana'ar iskar gas a jamhuriyar Nijar ke kalubalantar minista ministan kasuwancin kasar kan saukar da farashin iskar gas. Su buɗe wurare nasu na kansu mallaka kamfanin nukansu su yi farashi irin wanda gwamnati ke so a yi tunda talaka ne ake nema a kawo masauki. Za kuma mu biyo muku da shirin na duke wanda Mustapha Nasir tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Ana ganin shugaban kasar Uganda mai ci zai lashe zaben da za a yi ranar Alhamis inda zai ci gaba da gudanar da mulkin da ya shafe shekaru arba'in yana kai. Hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan adawa sun fuskanci barazana da tuzar yayin gudanar da yakin neman zaɓe. Yawairi Museveni mai shekaru 81 wanda a da shugaban wata ƙungiyar 'yan tawaye ne da ya murkushe magabacinsa a shekarar 1986 kuma yake fuskantar 'yan takara bakwai ya ce samun ƙarin shekaru hudu kan mulki nan gaba wanda zai zame mishi wa'adi na bakwai zai ba shi damar ƙara ci gaban da aka samu na zaman lafiya da kwanciyar hankali a Uganda. Babban mai kalubalantar sa shine Bobi Wine mawaƙi da ya zama ɗan siyasa wanda ya samu nasarar ingiza matasa da suke nuna fushinsu kan rashin aikin yi da kuma cin hanci da rashawa da ya tutu. Makarantu a faɗin Arewacin Najeriya sun fara buɗewa ranar Litinin bayan da suka shafe watanni a rufe sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wasu makarantu tare da sace ɗalibai a watan Nuwamba. Makarantun sun ci gaba da gudanar da aikin koyar da ɗalibai a watan da ya gabata bayan da gwamnati ta sanar ta tsorarar matakan tsaro da zai tabbatar da kariya ga ɗaliban, amma ba ta yi ƙarin bayani kan matakan da aka ɗauka ba. a jihar Neja inda aka sace 'yan makaranta fiye da ɗari uku da malamai a watan Nuwamba an ci gaba da rufe makarantun saboda tsaro a cewar wani jami'i. Makarantar Katolika ta St. Mary's da ke ƙauyen Papiri a Neja na daga cikin makarantun da har yanzu suke a rufe. Somalia ta ce ranar Litinin ta soke duk wata yarjejeniya da ta kulla da haɗaɗɗiyar daular Larabawa har da yarjejeniyar da tashar ruwa da kuma kariya da tsaro. Majalisar Ministoci ta ƙasar ta ce an yanke hukuncin ne saboda gamsassun hujjoji da aka samu da suke nuna abubuwa da ke nuna adawa ga gaban ƙasar da 'yancinta a siyasance. Kwance yarjejeniyar ya shafi duk abin da aka ƙulla kama daga tasoshin jirgin ruwa na Barbera, Musaso da Kismawo da kuma ƙawancen tsaro da kariya. Ma'aikatar ƙasashen waje ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa bata ce komai ba kan wannan batu. Somalia dai ta fara bincike ne watan da ya gabata bayan da Saudiya ta zargi ita haɗaɗɗiyar daular Larabawar da ficewa da wani shugaban ƙungiyar 'yan tawaye daga Yemen ta hanyar ratsawa da shi ta cikin Somalia. Sannan ta ce idan bincikenta ya gano hakan gaskiya ne lalle an karya dokokinta na ƙasa. Ƙasar Morocco ta samu sauƙin fari da ta shafe shekaru bakwai tana fama da shi bayan samun yalwar ruwan sama. Wannan fari ya zo ƙarshe a cewar ministan ruwa na ƙasar Nizar Baraka ranar Litinin. an samu saukar ruwan sama da ya kai kusan kashi 95 cikin 100 wanda ya ɗara da kashi 17 cikin 100 da aka saba samu a damina. Cikar gulbi ya karu da kashi 45 cikin 100 inda yawancin madatsun ruwa sun riga sun cika. Saukar ruwan saman ya kawo sauƙi ga fannin noma bayan da aka shafe shekaru ana ƙayyade adadin ruwan da za a iya amfani da shi. Shugaban Amurka Donald Trump na duba yadda zai maidawa da Iran martani kan aƙobar da take yi wa masu zanga-zanga. Ranar Litinin Iran ta ce ƙofa a buɗe take don tattaunawa da Trump yayin da yake auna abin da zai yi game da tsaurin da masu zanga-zangar ke fuskanta. Wannan zanga-zanga ita ce tashin tashina mafi barazana ga gwamnati da ba a taɓa samun irin ta ba tun lokacin juyin juya hali na Musulunci a shekarar 1979. Ranar Lahadi Trump ya ce akwai yiwuwar zai gana da jami'an Iran kuma ya ce yana tattaunawa da ɗaya ɓangaren na 'yan adawa. Ya kuma sanya wa hukumomin Iran matsi ciki har da barazanar kai harin soji saboda gallazawar da ake yi wa masu zanga-zanga. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A 'yan watannin da suka gabata ne jami'an tsaro suka tsare fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Sani Khalifa Zaria bisa zargin da ake yi masa da hannu a yunkurin juyin mulki a Najeriya. Hakan ya biyo bayan samun musayar kuɗi na naira miliyan biyu tsakanin sa da ɗaya daga cikin jami'an sojojin da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin. da fitaccen malamin a cikin shekarar 2025. Wakilin Amurka ke magana a Kaduna, Nasir Yakubu Birnin Yaro ya aiko mana da rahoto kan kiraye-kirayen da malaman addini suke yi domin neman a saki malamin. an tsinkayi wasu malamai da yin kashedi gwamnati akan ta saki shehin malamin ko kuma ta gurfanar da shi a kotu domin fuskantar shari'a. Comrade Shitu Ibrahim shi Shitawa Zariya, ɗaya ne daga cikin manyan almajiran shehin malamin ya bayyana mana cewa gwamnati ba ta yi musu adalci ba dangane da garkame shehin malamin. A Hakika muna cikin damuwa kwarai da gaske kuma muna cikin bakin ciki da bacin rai na wannan abu da ya faru ga babban malami kuma jagora addinin musulunci da tafiyar na Tijjaniya a Najeriya a Sheikh Malam Sani Khalifa Abdulkadir Zaria. Kasancewa ne shi mai son zaman lafiya kuma mutum ne da ya sadaukar da rayuwar shi wajen koyar da addinin musulunci da tarbiyya da zaman lafiya kuma ko da irin hayaniya da zaka ji ana yi na malamai komai da raddi da sauransu ba shi daga ɗaya daga cikin masu wannan tada jijiyoyin wuya Yeah, dawo cikin iyalan shi da yan uwan shi kuma gwamnati ta ci gaba da binciken da take yi ba tare da wani targado ko kuma wani sabani hakan ba sai muka ga har yanzu a fiye da wata guda a kullum magana ɗaya ake maimaitawa cewa mu kwantar da hankali malam na cikin koshin lafiya kuma insha Allahu zai dawo cikin iyalan shi mun yi kawaici kwarai da gaske kuma mun yi alkunya kasancewar duk wani wanda ya san tafiyan tijaniya a tafiya ce ta zaman lafiya ba ta da tarzoma ko tashin hankali ba ga har an kai da lokacin da wasu daga cikin shugabanni na wannan tafiya sun fara fitowa fili kuma suna nuna bacin ransu ga gwamnati. A cewar Comrade Shitu Ibrahim Shi'itawa, Tijjanawa sun shirya domin rama biki matukar gwamnati bata ɗau matakin yin adalci wa malaminsu ba. a wannan abin da ake nufi shine a matukan ba a take shi ba kada mu mance cewa gwamnati muke na siyasa a kuma gwamnatin siyasa al'umma kuma da jama'a da goyon baya take nema wallahi ina mai tabbatar maka akan malam sani halifa ko wani mai tafiya ma ɗan uwa Muhammadawa yan tafiyan Tijjaniya za su iya ƙaurace ma wannan gwamnati ta APC kuma a shirye muke mu kira mutane lungu da sako su tanadar da katin sakon zaben su domin su ƙaurace ma wannan gwamnati kila ta wannan hanya ta dace mu nuna mata bacin ranmu. Sheikh Hallur Abdullahi Maraya ya baiwa gwamnati da kuma al'umma shawara ne cewa matukar an sami Sheikh Malam Sani Khalifa Zariya da laifi to kamata ya yi ta gurfanar da shi a kotu to idan aka kama mutum malam nasiru to idan daga inda aka kama shi akwai kotu a kan tafiyar kilomita 40 to ana so a gabatar da shi a kotu a cikin awa 24 don kuma babu kotu daga inda aka kama shi wato sai an yi kilomita fiye da 40 to ana so a gabatar da shi a gaban kuliya wato kotu kenan a cikin awa 48 To, game da lamarin Sheikh Sani Khalifa, kaga yau kusan an tunkari wajen wata guda kenan. Har yanzu ba a gabatar da shi gaban kuliya ba. to muna kira ga hukuma ta binciko su waye suka kama man sani kalifa. in ba ita ba ce in kuma ita ce to ta gabatar da shi gaban kuliya kamar yadda shari'a ta tana da mu Najeriya mai cike da dokoki. Ci gaba da tsare Sheikh Malam Sani Khalifa Abdulkadir Zaria na ci gaba da tada kura a Najeriya musamman bangaren Tijanawa da kuma sauran al'ummar musulmi da suke ta cewa ba aiwa shehin malamin adalci ba game da ci gaba da tsare shi domin danganta shi da yunkurin yin juyin mulki a Najeriya. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Kaduna a Najeriya. To madalla idan muka leka jamhuriyar Nijar kuma kungiyar masu sana'ar iskar gas a jihar Agadez ne suka fitar da wata sanarwa da ke kalubalantar ministan kula da harkokin kasuwanci na kasar kan sauke farashin iskar gas din da ake amfani da shi wajen girki tare da yin kira da ya duba lamarin. Wakilin Amurka ke magana Ashir Alhaji Mutari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. a cikin wani tsari na sauƙaƙa wa talaka game da albarkatun da Allah ya huwace wa ƙasar ta Nijar. Ministan kasuwanci Abdullahi Saidu ya ɗauki matakin rage farashin iskar gas da ake amfani da shi wajen girki, batun da bai yi wa masu dakon iskar gas kin daɗi ba. Gwamnatin ta buƙaci sayar da butar gas kin mai nauyin kilomita goma sha biyu a nan Agadas. akan jika hudu ba dala hamsin na kudin sefa yayin da butar 'yar kilo shida ke a jika biyu ba dala arba'in kan haka ne kungiyar masu sayar da gas na jihar agadas suka fitar da wata sanarwar kin amincewa da matakin na minista tare da yin kira wa minista na ya duba al'amarin abdu muhammad shine shugaban masu sayar da iskar gas a jihar agadas yiwu bisa kan kasuwancin gas da muke ciki za ka tar da mutane waɗansu suna da shaguna shagunan nan ba nasu bane haya ne suke yi suna biyan fatanti suna biyan lamfu suna biyan tax suna biyan yara wanda suke ɗauka butula saboda da yake ganin shi yauni gare shi kai mai abun baiwa ka tsaya kana ɗauka kana ajewa kenan wannan abubuwan duka kuɗi ne ake ba yara ko kuma masu shago ko kuma 'yan fatan kenan dangance da shi ne muke kira da gwamnati na yanzu mai albarka ya sa mana ido ko kuma ya kama mana bisa kan yadda ya yanke wannan fidikin ya kawo mana sauƙin da mu ma za mu samu wani abu ko kuma mu samu riba a cikin kasuwancin da muke na gas. A cikin sabon tsarin sayar da iskar gas kin dai ministan ya hana cika ƙananan butoci inda kawai farashin ya ta'allaka kan ma'aunin butoci masu kilo shida da kilo goma sha biyu. Sakan yadda za a cewa a bar cika ƙananan gas wanda yake kamar turwa kilo. Waɗannan kamfani mai sai da baya baya cika su. dole 'yan gari waɗannan su ne ke cika su kenan kuma ba kano su bane suke cika ma al'umma ne suke cika ma shi kuwa Ismail Haruna wani mai sana'ar dakon iskar gaz a nan birnin Agadas shawara ya bayarwa gwamnati kafin ɗaukan wannan mataki yan kamfanin nuka ne ya kamata a gwamnati ya matsa musu su buɗe wurare nasu na kansu mallaka kamfanin nukansu su yi farashi irin wanda gwamnati yake so a yi tunda talaka ne ake nema a kawo masauki kenan su wannan nuka in sun buɗe nasu talaka ido ba mudu ba ne a ce ai shi talaka ya san inda akwai sauki canza ya ta yi yaye sai a daidai lokacin da masu sana'ar iskar gaskin ke nuna rashin amincewarsu da wannan mataki su kuwa wasu masu amfani da shi cewa suka yi hakan ya yi daidai mu a matsayin mu na mata da suke amfani da gas mun ji daɗi da aka rage kuɗin gas saboda yanzu ice na wuya gawayi ma ƙara kuɗi yayi mun sha wuya sosai amma yanzu alhamdulillah muna ma kan samun amfanin saboda yawanci abubuwan da ake yanzu zamani ya canza ya koma ana aiki da gas kuma yanzu gashi gwamnati ta ƙara rage farashin harkar gas to gaskiya muna ƙara godiya jihar agadas dai da ke a yankin sahara na arewacin ƙasar niger al'ummar yankin na amfani da iskar gas fiye da sauran jihohin ƙasar ta niger ko baya ga amfani da shi wajen girki ana amfani da shi wajen noma da kuma wajen haƙar ma'adanai ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga birnin washington dc za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na intanet kamar su facebook instagram whatsapp X da kuma TikTok don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasiru Batsari. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. a wannan dare na litinin to yau ma dai muna tare da wasu manoman najeriya masu korafi akan faduwar farashin kayan abinci a daidai lokacin da farashin takin zamani da maganin feshi ya yi tashin gauron zabi a gaskiya ba ma jin daɗi musamman ganin yadda muka yi noma mun sai taki da tsada kuma ga kaka ta zo masara ta koma dubu ashirin da uku da ashirin da biyar. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla yanzu haka dai manoma a Najeriya na ci gaba da yin ƙorafi a sakamakon faɗuwar farashin kayan abinci kamar su masara da shinkafa da sauransu. Bayan da gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki na buɗe bodar shigo da abinci daga ƙasashen ƙetare, wakilinmu Zaharaddini Sani Funtuwa a jihar Katsina ya zanta da wasu manoma na jihar Katsinan kan wannan al'amari. Da farko ga Ahmad Abdullahi manomin masara a ƙaramar hukumar Funtuwa. A gaskiya ba ma jin daɗi musamman ganin yadda muka yi noma mun sai taki da tsada kuma ga kaka ta zo masara ta koma dubu ishirin da uku da ishirin da biyar wanda a yanzu in kana so ka sake siyan taki yuriya wannan sai ka eh. sai ka fidda buhu biyu na masara ka samu buhun taki ɗaya eh. to ka ga yanzu muna tunanin yadda noman zai za mu fuskance shi a shekara mai zuwa eh. wannan yana cikin abin da ke damuwa mu musamman kayan feshi sai ka sai roba feshi dubu bakwai to kaga akwai akwai matsala wajen kuɗin da muka zuba ba su dawo ba ga kuma shekara mai zuwa muna tunanin ya za a yi. To akwai wani kira ko kuma shawara da kake da ita ga su waɗannan masu da take dan ina gare masu tashi takin nan da ya ba su suke sayarwa ba kila akwai wani ko tallafi da kuke nema ko daga gwamnati eh tsakanin da Allah a gwamnatance muna buƙatar a kalli wannan matsalolin ba burin mu abinci ya tsada ba amma su ma sauran kayan aikin gonar ya za a sassauta mana su mu same su cikin sauki domin kowa ya samu sauki wannan shine abin da muke fata daga bangaren gwamnati a taimaka mana kayan amfaninmu na gona taki eh, kayan aikin gona taki da kayan feshi haka a ce sun sauko mu ma mu samu sauki yadda za mu yi aiki cikin sauki su ma jama'a masu sayan abinci su same shi cikin sauki to sai muka kamar ai akwai lokutan da muka ga gwamnati tana ba ku taki to wannan takin bai gamsu da ku ne koko a gaskiya wannan ba mu cikin wannan saboda wanda ake ba da buɗaɗe da dai za a iya ba mu kaman abin da ya kai matsayin tirela to shine zai yi daidai da aikin da mu muke yi amma buhu ɗaya buhu biyu ai ba zai mana ba to kenan ko ba ku wani bukata wani abu da kuke so ita gwamnatin taimako a abin da muke bukata shine ya za a ita gwamnatin tsakaninta da yan kasuwa su shiga ma wani zama za su yi da za a samu sauki don mu rinka samun takin cikin sauki a hannun yan kasuwai hmm. to wannan shine abin da muke fata daga bangaren gwamnati to shi ma dai yusuf rabi'u ya ce bukatarsu farashin takin zamani ya sauko kuma gwamnati ta ɗauki matakin sayan kayan abincin daga hannun manoma da daraja kamar yadda ya yi wa zaharaddinin ƙarin bayani eh abin da ya sa muke wannan korafi kaga dai mun sai taki da tsada mun ba da aikin nan da tsada to kuma yanzu gashi ah, hatsin nan bai da farashi mai kyau magana Allah mm. to yanzu ya kake gani za a yi to in dai son samu ne muna so gwamnati ita ma ta duba kamar yadda muka sai hatsin eh, muka sai taki da tsada muka ba da aiki da tsada ita ma ta taimaka mana ko dai ta sai hatsin nan ko kuma ta sako da taki da sauran kayan da muke yin aikin na irin su feshi haka da makamantansu to yanzu ku kuna, ta ganin cewa so kuke hatsi da ya tashi ana ta roƙon Allah hatsi ya sako ya sako yanzu ya sako kuma gashi ko kuna ta cewa so kuke tashi to wannan ya nuna kenan ku ashe da gangan kuke son a rinka ganin hatsin yana tashi eh ai abin da zaka duba ran kai daɗe idan ka lura in ba dan motsawa ya yi ba akalla a ce buhun nan ya kai koda dubu saba'in haka zuwa sittin sabida in ka lura yadda aka yi sayan taki yanzu buhun taki di yadda ka kai ga kana so ka saye shi sai ka ba da wajen dubu hamsin kowane buhu kowane iri ne kuwa to yanzu dai kuso kuke da hatsi da ya tashi dai yawa ko dai bai tashi ba to su dai zan shi ma abin da za mu yi noman zuwa takin dai kayan feshi haka mun samu sauƙi a kai to yanzu akwai wani bayani da za ka yi wanda ban tambaye ka ba eh bayanin da zan yi a nan na farko dai muna roƙon allah allah ya ba mu zaman lafiya kuma gwamnati ta duba irin halin da muke ciki mu muka zaɓi gwamnati nan da mu talakawa take bazan mu take rawa a duba mana kamar hanyoyin da muke aiki zuwa mu yi aikin nan da kuma kayan aikin nan shine kawai abin da muke bukata. mun ga kamar gwamnati a lokuta tana raba muku taki da tarakatoci da dai makamantansu ka yadda an ba wasu don kai baka samu bane kake ta kira gwamnati ta baku E, eh to ai idan aka ce gwamnati ta raba taki takin da za a kawo sai ka duba yawan jama'a gwamnati ta zo an ba da taki da wuya ka samu buhu biyar kai kadai in kuma har ka same shi kai kaɗai to in ka bi ta hanyoyin da ya bi ya zo maka sai abin ya baka mamaki. To har ila yau da zaharadini Sani Funtuwa ya zanta da Malam Muhammadu Babangida wanda ya ce babbar matsalar da ke tare masu da hankali shine muguwar faduwar da suka yi a damanar da ta gabata. a saboda haka akwai buƙatar ganin gwamnati ta dubi wannan lamari da idon basira gaskiyar lamari ne ba wai tsadar dama ai mu muke so ba muna son sauki dama na hatsi ɗin ko ba gaskiya ba to amma mun nawa ma ya kamata a duba mu ko ba gaskiya ba takin da gwamnati ke ba ba dogara da shi ba mun dogara ne mu shiga kasuwa mu sayo takin mu wanda zamu yi amfani to wanda zamu yi amfani da shi a gonakin mu to amma babban matsalar da aka samu hauhawar farashin wannan taki yayi yawa a kasuwa yau ka je a kara ma dubu kaza gobe a kara kama dubu kaza da muna sayi daidai gwargwado dai kuma hatsin muna da daraja to amma babban matsalin yanzu idan ka je ka so ta hakim ka zo ka lissafa ka ga abin da kai ga kuma faɗo hatsin nan kuma san dalilin faɗo wani hatsin ba shin daga gwamnati ne ta supply din shi daga wasu wurare ta kawo abin ya kawo sauki ko ko yaya me ba mu gane ba to amma mu bangaren taki ba mu sigara idan ka zo a matsayin ka na ne ka lissafa abin da ka kace ka noma za ga faɗuwa kai to wannan yana nuna cewa next time ba lalle bane ka iya wannan noma. ko ba gaskiya ba kai riba to wannan abun ba zai haifar da bai zai haifar da da ido a wannan kasa ta da muke ciki especially mu ga mu manoma ko ba gaskiya ba saboda a Najeriya wanda muke da population karanci mutum miliyan 200 da wani abu a samu kai a haka especially mu nan arewacin Najeriya wanda da noman nan muke tankawo da shi muka dogara kuma a zo a ce yau hatsi ya kare ba za a yi ba. To madalla Allah ya kawo saukin al'amurra. Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako. Cikin ikon Allah wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana. Da musamman Zaharaddini Sani Funtuwa da ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen kawo maku wannan shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa, mu zama lafiya. gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma sai mu sake gyara zama don sauraron labaran wasanni tare da Bala Branko. bari mu leƙa ƙasar Morocco a wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2025 inda a yanzu haka aka yi matakin wasan dab da na ƙarshe wato semi final kan wannan wasa da ake yi hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta ƙasashen afirka Cup ta fara bincike a hukumance kan munanan abubuwan da suka biyo bayan wasan kwata final tsakanin ƙasar algeria da nigeria a daren asabar a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar lahadi ta ce 'yan wasan algeria da mambobin ma'aikatan bangaren masu horarwa sun tunkari alkalin wasa jim kaɗan bayan ko hura tashi a wasan an rubuto cewa lamarin ya ƙara kamari ne yayin da wasu daga cikin 'yan wasan algeria suka bi alkalin wasa zuwa cikin hanyar tafiya zuwa ɗakin hutawar da aka tanadar masa wani abu da kaf ta ce abin da ba za a yarda da shi ba kuma ya saba wa dukkanin dokokin ladabtarwa na gasar kaf ta kuma bayyana cewa tana duba rahotannin rikicin da ya faru na bangaren 'yan jarida bayan tashi a wasan wasan da aka yi tsakanin algeria Nigeria da Nigeria an tashi a wasan biyu da nema inda kungiyar kwallon kafa ta sufa eagle na najeriya ta samu nasara sakamakon da ya haifar da yanayi hayaniya daga sansanin algeria hukumar ta tabbatar da cewa za a yi nazari sosai kan dukkanin rahotannin wasannin na gabatar da alkalan wasa da kuma shaidun faifayin bidiyo a matsayin wani bangare na bincike kaf ta kara da cewa za a sanar da matakan ladabtarwa da suka dace da zarar an kammala binciken wannan lamari ya faru ne dai bayan da 'yan wasan algeria tare da masu horar da su suke zargin alkalin isa ɗan ƙasar senegal ya taimakawa wa nigeria daga nan kuma za mu leƙa wasan da aka buga na ƙarshe na super cup tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid wadda aka yi shi a can ƙasar saudi arabia barcelona ta samu nasarar doke real madrid ne da kwallo uku da biyu wanda hakan ya bata nasarar daga wannan kofi barcelona ta samu ƙwallonta na farko ne a cikin minti na shida ta kafan ɗan wasan ta rafinha daga bisani ana minti na biyar kafin tafiya hutu rabin lokaci vinicius Dino ya farke wa kungiyar ta Real Madrid. Da minti na 44 kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta kafar dan wasanta Robert Lewandowski ya jefa kwallo ta biyu. A yayin da ake tabbata tafiya hutun rabin lokaci minti 46 Gonzalez daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya farke na aka tafi hutun rabin lokaci biyu da biyu daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci minti 73 dab da tashi dan wasannin Rafinha ya sake zara kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid balada Ɗahiru TTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Ana ganin shugaban kasar Uganda mai ci zai lashe zaben da za a yi ranar Alhamis inda zai ci gaba da gudanar da mulkin da ya shafe shekaru arba'in yana kai Hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan adawa sun fuskanci barazana da tuzarci yayin gudanar da yaƙin neman zaɓe. Yoweri Museveni mai shekaru 81 wanda a da shugaban wata ƙungiyar 'yan tawaye ne da ya murƙushe magabacinsa a shekarar 1986 kuma yake fuskantar 'yan takara bakwai ya ce samun ƙarin shekaru hudu kan mulki nan gaba wanda zai zame mishi wa'adi na bakwai zai ba shi damar a ƙara ci gaban da aka samu na zaman lafiya da kwanciyar hankali a Uganda. Makarantu a faɗin arewacin Najeriya sun fara buɗewa ranar Litinin bayan da suka shafe watanni a rufe sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wasu makarantu tare da sace ɗalibai a watan Nuwamba. Makarantun sun ci gaba da gudanar da aikin koyar da ɗalibai a watan da ya gabata bayan da gwamnati ta sanar ta tsaurara matakan tsaro da zai tabbatar da kariya ga ɗaliban, amma ba ta yi ƙarin bayani kan matakan da aka ɗauka ba. Makarantar Katolika ta St. Mary's da ke ƙauyen Papiri a Neja na daga cikin makarantun da har yanzu suke a rufe. Somalia ta ce ranar Litinin ta soke duk wata yarjejeniya da ta kulla da haɗaɗɗiyar daular Larabawa har da yarjejeniyar da tashar ruwa da kuma kariya da tsaro. Majalisar Ministoci ta ƙasar ta ce an yanke hukuncin ne saboda gamsassun hujjoji da aka samu da suke nuna abubuwa da ke nuna adawa ga gaban ƙasar da 'yancinta a siyasance. Ma'aikatar ƙasashen waje ta Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ba ta ce komai ba kan wannan batu. Somalia dai ta fara bincike ne watan da ya gabata bayan da Saudiya ta zargi ita haɗaɗɗiyar daular Larabawar da ficewa da wani shugaban ƙungiyar 'yan tawaye daga Yemen ta hanyar ratsawa da shi ta cikin Somalia. sannan ta ce idan bincikenta ya gano hakan gaskiya ne lalle an karya dokokinta na ƙasa. Ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake muku fatan mu kwana lafiya.